وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون kamar yadda shaidan ya kawata wa mashirkai wannan ja'irin hukuncin haka abubuwan da suke bautawa haɗe da Allah na daga shaidanu suka kawata wa da yawa daga cikin mashirkai kashe 'ya'yansu don tsoron talauci kuma don su halakar da su da jefa su cikin kisan rai wanda Allah ya haramta kashewa in ba da haƙi ba kuma don su cakuɗa musu addininsu ba za su gane shari'a da abin da ba shari'ar ba da Allah ya ga damar kada su aikata hakan da ba su aikata ba sai Allah ya ga damar hakan da hikimarsa mai girma don haka ka kyale waɗannan mushirkai ya kai wannan manzo da ƙaryar da suke yi wa Allah hakan ba zai cutar da kai ba ka sallama lamarinsu ga Allah